الذين يبخلون ويامرون الناس بالبخل ويكتمون ما اتاهم الله من فضله واعتدنا للكافرين عذابا مهينا الله baya son waɗanda suke hana abin da ya wajabta musu na ciyarwa daga abin da ya ba su na arziki ta haka suna koya ma wasu ruwa a magana da a aikace kuma suna ɓoye abin da Allah ya ba su na falalarsa na arziki da ilimi da waninsa ba sa bayyana wa mutane gaskiya suna ɓoye ta suna bayyana barna waɗannan halayen kafirci ne kuma Allah ya tanadar wa kafirai azaba ta wulaƙanci